husna ni ba za ka sa sunana ba shi kenan sai ka fara da husna da husna zan fara to shi kenan idan ka shirya ga kaka ba su kallon mu bismillah uh-huh.